jama'a masu kallon mu assalamu alaikum kuma barkanmu dai da sake dawowa a cikin wannan shiri na musayar basira har yanzu dai muna tattaunawa tare da babban bakonmu dr sa'idu ahmad dukawa na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano a nigeria dakta ina maka barka da dawowa cikin wannan shiri na musayar basira madalla muna tattauna yadda siyasa ta taho a nigeria kayi mana bayanin yadda aka yi har aka sami yancin kai da yadda aka ƙara yawan yankuna daga guda uku suka koma guda hudu hmm. da yadda aka yi zaɓe hmm. har aka samu a majalisar farko wacce ita ce aka dankawa a mulkin kai hmm. ƙarƙashin sa abubakar tafawa balewa ma iya cewa daga nan gudun jamhuriya ta farko ta fara kenan bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh haka ne ah, sai ka ce jamhuriya ta farko a Najeriya ta fara ah, abinda ake cewa jamhuriya ita ce kasar da aka kafa gwamnati ta hanyar zaɓe kuma da sabon tsarin mulki wato ga sabon tsarin mulki kuma a yi zaɓe a kafa gwamnati to ito shi ne ake kira jamhuriya dakta sharɗa nawa kenan biyu kawai wa uku tsarin mulki sabo sabo zaɓe kafa gwamnati ma'ana yanzu kamar wannan zaben da aka yi misali a najeriya ba jamhuriya ba ne ba jamhuriya ba ce har sai an canza kundin tsarin mulkin kasa eh. kuma aka yi zaɓe ƙarƙashin wannan kundin tsarin mulkin kwarai da gaske kuma aka kafa gwamnati eh. to ita ce jamhuriya ita ce jamhuriya akan samu waɗansu su tsaya a biyu cewar ah, sabon tsarin mulki da zaɓe saboda kamar ana kaddara inda an yi zaɓe an kafa gwamnati to amma eh, sai idan haifar da wani abu to shi yasa ga waɗanda suke bibiyar siyasar najeriya za su ji ana cewa wannan jamhuriyar da muke ciki jamhuriya ta hudu idan aka bi wannan lissafin to an kaddara cewar sharɗa biyu ne ake da su sabon tsarin mulki zaɓe kaga 1960 an yi sabon tsarin mulki an yi zaɓe an kafa gwamnati wacce ta fara balewar shugabanta 1983 1983 an yi sabon tsarin mulki an yi zaɓe an kafa gwamnati 79 1979 1979 an yi tsarin mulki an yi zaɓe an kafa gwamnati wacce a shagari ya shugabanta na'am 1989 an yi sabon tsarin mulki an yi zaɓe amma ba kafa gwamnati ba kafin wannan na 1979 kafin bayansa bayansa eh. bayansa 79 79 kenan ko sai sai 89 89 an yi zaɓe an yi zaɓe an yi sabon tsarin mulki 1989 constitution an yi zaɓe an kafa majalisar jihohi an kafa eh, gwamnonin jihohi an kafa majalisar ƙasa amma shugaban ƙasa babangi janar babangida na soja na soja ba gwamnatin demokradiyya eh an yi zaɓen shugaban ƙasar ma ana kyautata zaton abiola ya ce. Mm. amma kafin a gama kidayar a tabbatar a zartacewa shi ya ci ba bangida gida da gwamnatinsa ta soja suka ce sun rushe zaben kaga nan ba a kafa gwamnati ba ba a kafa gwamnati ba kenan ma'ana a matakin tarayya to shi yasa masu kimiyyar siyasa masu nazarin kimiyyar siyasa sai suke suka samu sabanin fahimta tunda akwai zaben 1999 tunda ba a kafa gwamnati ba yawwa wanda obasanjo ya hauko eh shine na hudun shine na hudu ma'ana dai malaman ku malaman ilimin siyasa kun kasu mazhaba biyu yawwa akwai masu cewa in dai an yi mm, zaɓe eh, kuma akwai sabon kundin tsarin mulki eh to jamhuriya ta tabbata to wayannan su suke cewa jamhuriya 1989 sai ka ce mm. jamhuriya ta uku duk da cewa ba a kafa gwamnati ba a mata eh duk da cewa ba a kafa gwamnati a matakin tarayya ba ko su din amma abin da suke cewa ai an kafa gwamnati a matakun jihohi jihohi nawa jihohi ko a sannan ma talatin da da wani abu da talatin da shidan nan ma sun cika ko a wannan lokacin a abuci ashe ya ƙara jihohi bayan bayan babangida ya kauce eh, amma dai wanda aka yi zaben da su jihohi ashirin da kaga eh, na rubuta ma saboda ko masu sauraro za su so su sani in lokaci ya bayu mm. mun zo wajen kaga bace ya kirkiri jihohi shida haka saboda haka za ka iya cewa jihohi talatin an kafa gwamnati saboda haka matakin tarayya ne ba a kafa ba don haka jamhuriya ta tabbata amma su yan wannan mazhabar sun tafi akan cewa jamhuriya ta tabbata ne saboda an kafa gwamnati a jihohin nan talatin ko kuma saboda sharaɗin mm. shine kawai a yi zaɓe kuma sannan akwai sabon kundin tsarin mulki eh haka ne eh, eh, saboda wannan sharaɗin na biyu zaɓe an yi zaɓe an kafa amin an yi zaɓe an yi sabon kundin tsarin mulki akan wannan suka ce sai dai kawai yawwa kan wannan sai dai kawai ko ƙari eh, bayani aka suna da rage ne cewa to ai ku da kuke cewa sai an kafa gwamnati ai an kafa an kafa din ma eh to su kuma waɗancan ɗaya mazhabar suna ganin tun dai da ba a kafa a matakin tarayya ba to gwamnati ba ta kafa ba gwamnati ba ta kafa ba don haka ba a yi jamhuriya ba to su a gurin su sai ke su kira wannan jamhuriyar ta yanzu ta 1999 wacce obasanjo ya fara shugabanta sai su kira ta jamhuriya ta uku saboda ta samu sharuɗan nan guda uku eh. an yi zaɓe ta biyu dai ko ta uku to e eh, eh, sun ta ta uku saboda sun ta samu sharaɗa biyu yawwa ta samu a'a oh. ta samu sharaɗa uku an yi zaɓe obasanjo ya ci haka akwai sabon kundin tsarin mulki na 1969 sannan kuma an kafa gwamnati haka ne haka ne to saboda haka wannan ita ce jamhuriya ita ce jamhuriya na'am saboda haka jamhuriya ta farko karkashin ta fawa balewa an yi gwamnati wacce ake kira parliamentary ana kiranta parliamentary ne saboda tasirantuwa da majalisa cewar tsari ne na majalisa me yasa ake kiransa tsari na majalisa saboda talakawa za su zaɓi 'yan majalisa ne kawai su tafiyarsu majalisa ita kuma ta zaɓi ɓangaren zartarwa to bangaren zartar wannan wanda ya hada da prime minister da ministocinsa a turanci ana kiransa cabinet cabinet eh to wasu suna kiran tsarin cabinet system idan suka alakanta shi da tasirin bangaren zartarwa saboda ka wanda da ya maka cabinet system to hmm. kamar yana son yi maka bayanin bangaren zartarwa a tsari irin na ingila wanda da ya ce maka parliamentary system yana son yi maka tsarin bangaren dokoki da tsari irin na ingila to wannan abin da ya faru kenan aka yi siyasa a mataki na kamar yadda muka ambata a shirinmu da ya gabata a mataki na shiya-shiya arewa yamma gabas kowa yana sa iyayi ya kawo ci gaba al'ummarsa a mataki na tarayya ma ana kokari a kawo wa ƙasa ci gaba gwargwadon iko amma a nan siyasa ta fi zafi hamayya ta fi zafi kuma abubuwa na kurakurai da yawa na siyasa suka tattaru suka yi wa gwamnatin yawa daga cikin abubuwan nan shine ƙabilanci wannan ƙabilanci da ɓangaranci ya sa wato ya cutar da siyasan nan sosai wannan shi ya haifar da alal misali yawan sakin baki ga 'yan siyasa su faɗi abin da wato bai kamata rinka fitowa daga bakin shugabanni ba marubuta suna lissafa wannan a ɗaya daga cikin matsaloli da suka tarawa jamhuriya ta farko har ta durƙoshi wato kamar zage-zage ne haka ko kuwa to faɗar magana ce dai mara daɗi da kuma alaƙanta maganar da ƙabilanci alal misali eh, akwai marubucin da irawaito eh, cewar eh, zig ya taba cewa ya taba cewa wato kabilar ibo su kaman yahudawa ne na afirka jinsin yahuda ne na afirka wato yana zagin su yana yawwa yana yabansu su dai cewar su zababbin mutane ne tun daga allah in ji zik don haka um, wajibi ne a bisu an yi rawaito misali cewar awolo ya taba cewa um, um, al'ummar yarabawa su ne kadai masu al'ada wacce take wato uh, mafificiya duk sauran al'ummu na najeriya kawai kamar wasu dabbobi ne an taɓa rawaitowa cewar um, uh, uh, sardaunin sokoto sa'amadu bello ya ce duk wanda ike jin cewar shi zaɓaɓɓe ne daga allah da duk wanda ike jin cewar shi yana da wata al'ada ya je ita yi je ita riƙe dalilinsa mu dai abin da muka sani shine arewaci za ta ci gaba da mulki ko a ki ko a so to irin waɗannan kalmomin sun sosa zukatan juna sun fusata juna sun da makamantansu to waɗannan abubuwa ana lissafa su a matsayin kurakurai wani lokacin kuma yadda wato wato suka dika kasa wato mallakar hankalinsu a majalisa suka dinka rigingimu barbarin ba da da kisa ɗaya ce kawai wani marubuci yana cewa akwai sanda aka zo majalisa ana muhawara akan ciwo bashi daga kasashen waje don yin wasu ayyuka na cigaban ƙasa a najeriya wanda i gabatar da ƙudurin nan ministan masana'antu ne baduwe wanda ya wanda ya yi hamayya da a haka da a ciwo bashin nan ministan kuɗi ne a ekoti ebo shikenan sai hamayya ta yi zafi har suka kai ga sun fara zage-zagen juna a majalisa tsakanin shi mbadiye da ekoti ebo da ekoti ebo eh, sai to kuma prime minister fawa balewa baya nan yana hutu yana bauchi saboda haka majalisa ta hargitse mataimakinsa ne ya shugabanci zama saboda haka majalisa ta hargitse sai aka ce abin da ifi kyau a tashi a tafi gurin prime minister shi kadai ne zai iya warware wannan matsala shikenan sai aka nada tawaga da waɗannan ministocin biyu da kuma waɗansu 'yan majalisa su biyar na zaton zuwa bakwai aka ɗauki hayar jirgin sama sai bauchi daga lagos eh, marubucin ya ce sanda suka zo gidan prime minister tufa balewa sun tara ya tafi gona haka tura yaro ije ya kirawo shi ya zo da fatanyarsa a kafada shi prime minister tufa balewa Allah ji kansa da shi da hannunsa yake noman kenan ba wai kewaya ba ba wa wanka nawa yake yi ba ba kewaya kawai yace ije iga ane masa noma ba wannan bayanin wanda wanda augustus adebayo ne ya rubuta shi manoma ne na sha'awa ko ga wanda suke sha'awa eh ga wanda suke sha'awa augustus adebayo a wani dan karamin littafin da ya kira shi power in uh, uh, uh, um, power in politics to amma wani noman nan da ya yi dakta na sha'awa ne koko haka yake haka duk lokacin hutu haka yake zuwa inomansa na inoma abin da za a girbe a kawo gida a yi amfani da shi ya zo da ga fatanyarsa a kafadarsa ga hannunsa da kafarsa maganar da ka faɗa a makon da ya gabata cewa a mm. mawa mutanen nan uziri duk da kurakuran da suka yi da eh. domin ba suna yi ba ne don kansu wani san zuciya ya eh, ga eh. sun bar aiki a can mm. nan kuma sun zo suna neman abinci wani aiki na neman halaliya wani kuwa saboda haka i wanke ƙurar da take ƙasar da take hannunsa da kafarsa ya zo ya ce musu marabanku sannan ku da zuwa yaya aka yi suka aka zo aka ana mai da zance garin mai da zance suka sake kaurewa da fada a nan gurin wakilan fa kenan wakilai kenan na majalisa ta ƙasa shikenan ya ce ya ce ya ce to yanzu abin da za a yi kun ga aje a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma dai suka ci gaba da hayaniya da fada ya ce to kun ga tunda abin nan ya gagara ku mu tashi ku mu tafi Legas din mu je majalisar ya katse hutun nasa ya biyo su suka shigo jirgi suka dawo lagos aka zo majalisa a ƙarƙashin shugabancinsa aka ruwar matsalar to wannan muhallin shahid din shine yanda in 'yan majalisa suka ƙi tafi da al'amura a wayance a ilimance suka mai da abu fada sai a sami tarnaki a aikin majalisa aikin majalisa sai wannan ya cutar da gwamnati iri irin wannan rigingimin ana lissafa su daga cikin abin da suka janwo faduwa ko durkushewar jamhuriya ta farko amma dakta waɗanne nasarori ne kuma za a iya cewa ita wannan jamhuriya ta farko ta cimma to babba daga ciki dai nasarorin nan wato a yankunan nan ne kar ka manta a wannan yankunan ne aka kafa jami'o'i bayan wacce 'yan mulkin mallaka suka kafa a ibadan to a wannan lokacin bangaren yarbawa an ƙara waɗansu irin su jami'ar lagos da jami'ar ife da waɗansu jami'o'in a bangaren eh, inyamurai an kafa jami'ar inugu sannan a arewa an kafa ahmadu bello university a wannan lokacin ne uh, kowa iya kokarinsa arewa wato an yi noman gyada inda ya kamata bangaren eh, yarbawa an yi noman kwakwa um, yadda ya kamata a bangaren inyamurai an yi noman doya yadda ya kamata an yi kuma wasu abubuwa na ci gaban ƙasa da makamantansu an fita waje an jagoranci kafa kungiyar haɗin kan afirka an je majalisar ɗinkin duniya an jagoranci fafutukar neman 'yanci na ƙasashen afirka da suke ƙarƙashin mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci eh, duk irin waɗannan suna daga cikin nasarorin da za a iya tuna su da su amma dai waɗannan matsaloli da suka ɗan taru eh, ya sa sojoji kuma suka yi eh, azarbabi suka yi juyin mulki na farko ta yaya aka yi juyin mulki to um, a dunkule waɗansu eh, waɗanda ake cewa majors su su shida su ne suka haɗu a cikin sojojin najeriya dukkaninsu matasa a lokacin makamin su ne mejo mejo ko kuma mejo kowa eh, mejo ne kowa mejo ne guda shida eh su su shida suka suka haɗu an yi wani rashin sa'ar tarihi hmm. ko bisa eh, tsari ne ko kuma kawai ka cibis ne ko tsautsayi wanda sai dai kawai kowane marubuci ma dai faɗi ra'ayinsa kawai amma ba za ka iya cewa tabbas haka ba ne amma dai an yi rashin tsasa a guda ɗaya a cikin susu shidan nan hmm. guda biyar inyamurai ne guda ɗaya bayan rabe babu ɗan arewa ko ɗaya kuma ke cibis ɗin idan ya game da cewa dama a jamhuriyar an haɗa gwamnati ce ta haɗaka tsakanin 'yan arewa da yarabawa eh wannan ma zai kara ba da da kuma su su eh, yi kuma eh, mulki sannan kuma sun zubar da jini domin anan suka kashe prime minister arewa sa'amadu bello suka kashe prime minister yamma a kintola suka kashe irin su Rubadu da da waɗansu jigajigan 'yan siyasa na wannan jamhuriya to wani kacibis ɗin shi ma da ba san menene ba sai zamana a duk waɗanda suka kashe babu yamur ko ɗaya da bahaushe da ɗan arewa da bayan rabe su kawai aka kashe kuma akwai inyamuran da suke cikin gwamnati ƙwarai kuwa suna ga suna da 'yan majalisar a tarayya yadda muke da prime minister a arewa suna da prime minister a premier yadda muke da premier a arewa sa amadu bello suna da premier a gabas kuma sun kashe premier eh, arewa a zikiwe kuma sun kashe premier arewa sun kashe premier yamma amma ba su kashe premier gabas ba ka fahimta eh. to wannan shi ma kuma shi ma yana nan a kasar yana a lokacin da aka yi kisa ma baya in ma dai baya nan dan me sai da baya nan dan me sai da baya nan aka yi kisa <laughs> eh dan me sai da baya nan aka juyin mulki to a to duk waɗannan abubuwa sun taru sun dagula sun jan sun dagula siyasar najeriya jamhuriya ta farko a eh, yanzu tunda ma sun ɓaci sun kasu mulki sun barar da ita sun barar da ita amma ka ce wannan shine juyin mulki na farko mm-hmm. a tarihin siyasar najeriya Na. mai kallo da bibiyar wannan shiri mm. zai so ya san cewa akwai wani tanadi ne ko wani yanayi ko mm. bisa horarwa da aka wa sojoji mm. na cewa ga wani yanayi da in an shiga za su iya yin juyin mulki tunda inda a ce an taɓa yi a baya sai a ce waɗansu suka ga sun yi to amma dai eh, za mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo za mu saurari wannan amsa masu kallon mu sai a kasance da mu domin jin da kallon ci gaban wannan shiri